السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا للتافي رسالة muna nan cikin babin kasuwanci malin ya ce wa manibta a abdan haka ne ko? wanda ya sayi bawa ya sayi bawa fawaje da bihi aiban sai ya samu aibu a tare da bawan falahu an ya sahu wala shi alam ya samu dama ya rike bawan bayi da komi wato ka sai bawa ko ka sai wani abin hawa ko wani abu dai da ka siya sai ga wannan abin na da wani aibu amma kuma abin ka ga dai yayi maka haka nan to ka samu dama ka rike aw ya ruddahu wa ya kuzu samanan ko kuma ya dawo da wannan abun a bashi kudin shi haka ne ku ya dawo da shi a bashi kudin shi illa an yadkhula an eh, yadkhulahu indahu aibun mufsidun sai dai kuma in ya zama shi ma da ya saya kuma sai ya sama wannan abun wani aibu sabo shi ma wanda zai iya bata wannan abu da su yi bawa sai iske bawan na da aibu ila bayan 'yan kwanuka sai rika faɗi na da farfaɗiya misali ko wani abu to kafin ya gane ya tabbatar da wannan aibun to shi kuma ya sa shi wani aiki kila ya je ya kari kaga ya shigar da wani aibin wasu ko ya shigar da wani aibin falahu an yarji a biki matil aibil kadini mina samani to a nan abinda ya samu dama yarji a biki matil aibil kadini zai ya samu daman ya dawo da aibun na da mina samani na kuɗi ya za ya dawo da shi sai ya ɗauki wannan bawa ko ya je wurin wannan mai bawa ko ko wannan kaya ila ya sayi mashin ne ko keke ko mota sai ce to na siya to amma ba matsalan da aka samu ni ma na je na bata wani abu amma na samu aibu iri kaza ila mota ce sai gono ya kare sai ce to na binciki masu gyara sun ce za a yi waldan shi naira dubu biyar ko dubu goma misali <clears throat> ko dubu ashirin to ya samu daman ya dawo da wannan kudin ya je ce to cikin kudi na ka bani dubu ashirin da na saya saboda na samu aibu a jiki abin da ya sanya bai ce a bashi kudin abin ba saboda ya aibanta shi shi ma ya shiga mushi da wani aibu wa in radda abdan a ina nake yawa au ya ruddahu a yi haƙuri au ya ruddahu wa ya rudda ma na ƙasa hul aibu inda ko kuma sai ya dawo da shi ba ya ɓata ba shi ma ya yi wani ɓannan a jikin abin to ya dawo da shi din to amma in ya dawo da shi fa to shi ma a yi lissafin wannan bannan da ya yi sai a yi lissafin wannan bannan sai ya biya shi kuma sai a biya shi kudin da ya sai wannan kayan misali mashin ne ko keke ya saye ta dubu ɗari sai ji shi kuma ya ɓanna ya yi ɓannan dubu biyar ko dubu goma to kuma a jikin mashin sai ga akwai aibin dubu biyar ko dubu goma wanda wannan aibin ya ga lalle sai ya ji ya karɓo kuɗin shi bai ga ya kamata ya kau da kai ba to sai bai ji ya karɓo kuɗin ba ya ga kawai ya maida shi ya fi to idan ya tashi maida shi tun da shi ma ya ɓanna sai a kiyasin wannan ɓannan da ya yi sai koma da wannan kuɗin ga mashin ɗinka na samu matsala na karya maka bamba gyaran bamban nan da komi ko ko sabon shi kar da naka a sabo yake ka zane ga kudin bamba saboda mashin din nan cikin injin shi ashe yana da matsala ba na kudin mashin din sai kirga kudin bamban mashin misali naira dubu biyar ko dubu goma sai ba shi kuma sai mashin dubu ɗari ya lalo mushi kudin shi dubu ɗari cas ya ba shi abin shi ba shi rasa ɗin shi an gane ku wa in radda abdan bi aibin idan ya dawo da wannan bawan da aibin shi ila shi bai da shi shigar mushi da wani aibu ba kawai ya ga aibu ne ko mota ce ko mashin ne kai da karba baka riga ka bata komi ba ila jiya ka karba ko yau sai ka ga wannan aibun ko gobe sai ga aibun to idan ka dawo da shi tunda baka bukatan ka rike sannan ba ka bukatan a baka kudin wannan aibin ka gyara abin da ka gani kawai a zuciyanka shine ka hakura da wannan abin wannan aibun kai ba za ka yi hakuri da shi ba to sai ka dawo da shi don a baka kudin ka shine wa in radda abdan bi aibin wa qad istaghallahu to kuma amma kai ka hau wannan abin ka yi amfani da shi falahu gallatuhu to gal amfanin da kai da shi naka ne ba za ka biya ba kila misali ka sai bawa ranar da ka saye shi ka tuka tuwo sosai ka cika mai langa ya ci ya koshi da ya tinkaro ta gona kawai fiye da ta nome ya sake tinkarin wata gonan gobe ma ya nome jibi ya ji noman gona kawai sai fada ka ce ai farfadiya ji gari sai dole ta lafiya dama ka ce a bawa mai farfadiya ba zan iya zama da shi ba to idan ka koma da shi ba zai ce ai na ji labari gona kaza fa ya nome ta tak inda biya za ka yi sai ka biya kaza gona kaza ya nome ta tak inda biya za ka yi kaza ne sai ka dawo da kudin aikin da yi a fala hugar latu to an kana tunanin ya yi noma shi ba ba shi ko ba shi ba sannan ya zauna a gidan shi ya kwana kila ya ba shi shimfiɗa ya kwana haya ka biya kai kai za ka biya kudin hayan da ya kwana da ya kwana ne saboda ka fala hugar latu wannan gallan da ya yi amfani da wannan abun nashi ko mashin ce kila an siya shi injin da matsala kai kuma ka zama mashin din mai daga nan ka je soba ka dawo wuce, ka je giwa ka dawo ka je wuri kaza ba ka yi yawo ba sai ka gano injin mashin din ka ji kirr ka aka ce kai baka nike ce wai ko da ka sai mashin din nan ka ji da kyau kuwa ai wannan karan da ka ji to kaza da kaza da kaza kenan ya lalace ka san kowa da ilimi shi wani mai mota ce da ka je wurin baka nike mota sai kirr sai ce a a ai mata ka kashe ai kaza zai kama da wuta kaza da kaza na da matsala sai ka ce a a to ya aka yi gashi jiya na je soba yau da giyo yau kuma na je kasuwan magani na so magani na dawo wannan yawon da kai fala hugon latufu ba zai ce to ai kai ma ka ka ji da mashin din wuri kaza ka biya za a yi lissafi a wa latufu naka ne wannan babu komai wal bai'u ala jaizun ciniki akan zabi halaf ne wannan zabin na mai sai ko mai sayarwa idza daraba lidalika ajalan qariban in sun an sa lokaci na kusa ila ma tuktabaru fihi tilka sil'a dan a gwada wannan sil'a jaiz ne zan sai kaza amma wannan abun yana da bukatun sai an yi testing din shi ala khiyarin kenan malamin ce jaiz ne in na gwada shi kwana uku lafiyan shi lau na saya in na gwada shi kwana uku ko kwana biyu ko yini guda ba lafiya ko ban saya ba to shine walbai alal ja ja'izu ya halatta aw ma takunu fihi mashura ko kuma yana da bukatan shawara ka sai kayan amma kana tunanin akwai wanda suke da haƙi da kai kila ko da yayanka ne wani lokaci kakan sai abu ka ce kai wannan abun ya yi min amma ina tunanin zai aji ko a gidan nan namu bari in je in yi shawara tukun da 'yan gidan in shawara ta kama sun ce in biya to zan biya in shawara ta kama sun ce kada in saya to ciniki fa bai kullu ba saboda akwai mashura akwai wani haƙƙi da kake ganin ya kamata a yi shawara kafin cinikin nan ya tabbata to wannan duk ya halatta wala ya juzun na tsarufin khiyari amma fa duk cinikin da aka sa zaɓi a ciki to ba a biya ba a biya ba zai ce to yanzu tun za ka je kai shawara ana jiran wane ne zai dawo daga wuri kaza za a yi shawara in ya kamata a biya a biya sai gobe ko jibi ko gata zai dawa ko kuma ma kun yadda kun kaba shawara ya za ka iya bari bayan sati ya ga zai iya asalin khiyari akan ba da sati uku a kwana uku ne ba su yi wuce kwana uku amma in za a ƙara to kuma sai da wani yarjejeniya mai ƙarfin da to in ya yadda za a yi sati to sai a jira satin idan sati ya zagayo ce to mun yi shawara wannan kaya na saya to sannan za a ba da kuɗi ba za ka ce to a ah, suke mun kuɗi na ba sai ya taske mun kuɗi an ji an yi shawara an ce to wannan ciniki babu sai ka dawo ce to aje in wani ya zo ya saya na ba kuɗinka ni wannan kuɗi na riga na cinye na riga na suwa su kayan ni kuɗi ba su zama a hannuna to ko wannan za su zauna sai ka nemo su wala fi uhudatis salasi ba a biyan kuɗi a uhudar salas uhudatis salas wannan yana shafan bayi ne bayi kawai ke shafa uhudatis salas shine in an samu bawa kada a biya kuɗin shi in ana shakka akan shi sai ya kwana uku wala fil muwada'ati bi shartin haka nan wanda ake jiran ciki da sharadi muwaza ta bishar ɗin malamin fikiyo suke ce mashi wato baiwa shi ma na shafi bayi ne a sai baiwa mace ana shakkan ciki da ciki ko ba ciki to a wannan lokacin da mai saye da mai sayarwa za su haƙura za a ba da amananta ga amintacce namiji ko mace na yi wannan baiwa na sayar maka da wannan baiwa amma ana shakkan ciki tunda ana shakka to za a ba da ta hannun amintacce namiji ko na mace ta zauna zuwa lokacin da aka tantance cikin ko rashin cikin wannan faƙatu fi zalika wa zamanu alal ciyarwa a irin wannan matakin da daukan asara yana kan mai sayarwa ne domin in aka je gwada abu in abin da zai ci abinci ne ƙila doki ne aka saya amma wanda ya saya ya sayi dokin ne saboda takama dokin ya iya tafiya na sarauta aka ce eh, iya iya ce to za a bani kwana uku gwada shi ko kuma baya harbi eh to zan gwada shi to in aka karba wannan doki me sai ya karba aka ji aka turki to me sayarwa zai turo kilin shi ko zo da kan shiga ina za a daura wannan doki inda za a gwada shi abincin da dokin zai ci shi zai zo da shi shi zai aiko da shi in baiwa ce ma haka ne har zuwa a gama gwajin na kwana uku in ko a ce na da ciki na ƙira sai an yi wata uku ko wata hudu tana da hannun amintacce ko namiji ko na mace ha a tantance shi da suke da ba da abinci an gane ko idan aka samu asara to mai kaya shi asara ba mai siyi ba nan gaba kaɗan za mu bayanin wani irin asara na yake karba don akwai asaran take karban kariya akwai asaran da ba ta daukan kariya idan ya zama mai gwadawan da ya je gidan ya aje doki don ba misali kwara daya sai aka sace dokin to me sai sai ya biya saboda yana daukan kariya amma da ya je gwada dokin gobe sai ya mutu yana sai kare mutuwa to ba zai biya ba za mu zo bayani nan gaba zai ma da zai filla fillan shi ko kuma wani littafin in ba wannan ba ɗaya littafin wa inna ma yutawaza'u li istibra'il jariyati ya koma baya wannan muwaza'an cinikin jiran ciki ana jiran ciki ne lil istibra'il jariyati dan a tabbatar da lafiyar mahaifan ku yanga allati lil firashi fil aglabi wanda mafi yawan lokaci kana da shimfiɗa wato siyan bayi kala biyu ne wani lokaci mutum yakan ga baiwa ne taimashi a zuciya siye ta ba matan aure ba amma ya mata daki yana kwanciya da ita ko kuma dai tana cikin bayi ne amma in matan shi ba su nan ko wani abu wani lokaci kan a rada kunan matan shi sai kwanta da ita wannan baiwa tana lirkira shi ke don kwanciya da ita ne bai ma so a wahalshe ta manyan ayyuka baya bata din ya kwanta da ita ne a willati a qarar bayi bi wata iha ko kuma a'a ba lirkira shi bace ba baiwan ya siya din ya kwanta da ita bace amma shi mai sayan yayi tabbatar da cewa yana kwanciya da ita wa in kanar wahashan koda ko an sai ta dan aiki ne Washi ita ce wanda ba maka a zuci ba kawai an sai ta dan wahala ne ya ganta bai wace mace ba ta ma ba shi da zai iya kwanta da ita ba to amma kuma sai zama nadiri wani lokaci ya samu matsalan yana kwanciya da ita ko kuma ya taba kwanciya da ita ko da su ɗaya ne to za a je a samu dole wannan cinikin za a kula shi ne akan muwaza'a akan sauraron ciki wala yajuzu bara'atu min alhamli bai halatta a yi ciniki cinikin bara'a cinikin bara'a shine cinikin batti cinikin yanke ba da kuɗi in karɓa na baiwa mace illa hamlan zahiran sai in ga cikin idan baiwa ta zama ga cikin ruku-ruku ya bayyana to nan ba cinikin muwaza a zai ba dai shi muwaza ana ciniki ne a saurara a gani da ciki ko ba shi a idan mutum ya ɗauko baiwan shi in dai ɗa ya kawo ta kasuwa ga ciki ruku-ruku ba a haramta mashi sai da ba an gane ko amma idan ya sai da ta to kuma banda ɗan ɗan shi an gane ko amma idan ya zama baiwa ce ƙila ya aura ma wani bawa ne ko da ko kuma ɗama to ya ɗauko ta da ruku-ruku ciki to ita ma kaga cikin ta kala biyu ne in da ya aura mawa kasan in mutum ya auri baiwa yana cikin hatsari ubangidanta yana zuwa kawai iske ya ce ta zo zai je saya in yana so a hada kasuwa kuma ya saya ko ɗa ne kushi shi yanzu ya gaji da zaman da take na aure na bauta in bawa ne ga cikin ruku-ruku shi aka wata kasuwa cikin na bawa ne to kaga in uban gidanta ya kawo ta kasuwa da ita da cikin gabaki daya aka saya idan cikin nashi ne ko kuma wanda ya aura mawa da ne to ya an sai da baiwan ne banda cikin in ta haihu ɗan zai koma uh, abin nan a uh, ai dama ta baya bin ko bawa ne ko ɗa ne cikin shi ma za a sai da shi cikin uwa yake bi uwa yake bi saboda haka ya zama ya zama bawa saboda ko ɗa ne ya haifi auri baiwa in ya haifi ɗa in ɗa ya auri baiwa ya haifi ɗa ai ba ɗa bane amma in ita ɗa ta auri bawa in ta haifi ɗa ɗa ne ba bawa bane saboda matsalan ƴaƴa suna bin uwaye ne suna bin uwaye ne ko wani sarƙa ga shi kuma asalin asali shi kuma wannan shi ne ake cewa aslul far'i aslul asli ko da yana bin waye yana bin uba to amma in bauta ta shigo ciki alaƙar bauta ta shigo to kuma zai zama aslul far'i da waye yake bi ba uba ba so da haka da bawa zai isa kuɗi sai auro 'ya ya ce haƙuri ta urubawa to in ta haihu ko da yana da wata matan baiwa to ƴaƴan ita wancan su ne bayi ita wannan ƴaƴanta ba bayi bane ba bayi bane saboda ita ba baiwa bace asulul far'i ne saboda sun haɗe da bawa amma in ɗa da ɗa suka haɗu wato ƴa da ɗa suka haɗu suka haihu to ƴaƴan uban suke bi ba uwan ba to wannan dai a zo kan shi ma nan gaba saboda haka ba a cinikin bara'a cinikin batti sai inda ciki yake ƙururu, sau in ga cikin ruku-ruku to za a mai hukunci amma in cikin ba tantance shi ba to ana iya samun matsala ya zama aure ta ana ganin ba ta da ciki a shi tana ciki wal bara'atu tufin raqiqi amma cinikin bara'a cinikin batti ga ɗa namiji bawa ja'izun halas ne ga bawan a ɗaure yana da karfin shi a ai ciniki a alala kuɗi a biya halas ne mai malam ya alamul ba'i'u saboda ba'i'in bai san yana da wani aibu ba shi ma mai sayan bai san yana da wani aibu kila ma bawan an taba baka shi aro kaga bawan nagartacce ne kai a sanin ka kai mai sayarwan baka san ya ma taba wani wani rashin lafiya irin rashin lafiyar da ake ce aibu ba mafi girma irin hauka ko baras kuturta ko junun ko wani abu baka san yana da shi ba baka taɓa ganin alaman irin waɗannan cututtukan ba sai dai ciwon al'ada ciwon kai ciwon ciki wanda kowa na yi to wannan za a yi cinikin bacci wato cinikin bara'a cinikin yanke ba na indiya ba sai an gwada ba amma duk wanda ba sai an gwada to ba cinikin bara'a ake ce mishi ba cinikin bacci ake ce ba ko dai cinikin uhuda ne uhudar salas ko uhudar sana ko kuma cinikin muwada'a a jira sai an jira sai malam ya ce wala yufariqu bainal ummi wa waladiha fil ya hatta yusgira Ɗa da mahaifiya ba a raba su a ciniki idan mutum yana da baiwa tana da ɗa ɗan bai ƙarfi ba to bai halatta je sai da uwan ya bar sai dai a haɗa su biyu a ji a sai da su ba a raba uwa da ɗanta a taya figira sai ya yi fiƙa sai ya yi haƙora sun yi ƙarfi sai ya tasa shi samu karanta a can baya aka ce ita uwa ba a raba ta da 'ya'yanta ko mutum kaddara ta sa ya su matan shi 'ya'yan sai sun yi ƙarfi a wajenta za su dawo in budurwa ce ma sai ta yi aure mijin ma ya sadu ta za ta dawo hannun shi in ba haka ba tana tare da mahaifiyarta amma cinta da shan ta kuma yana kan mahaifin don mahaifiya ta tafi da shi da ita ba wai shi kenan shi ba shi zai ci da ita ba ita dai kan wancan ba zai ci da ta amma 'ya'yan shi zai ci da su mun yi mun faɗi matakai ko in ma ba wan sai wannan in ba wannan sai wannan in ba wannan sai wannan in an dawo dangin nashi ma har yau a nemi 'yan uwan shi mata su rike saboda mace da kake ganin ta azzalma ce mace in ita ba ta yaro ba ko ba ci tsuguna ta haifi ɗa ba ko to cikin mata ɗari da ƙirka samu rabi ko ɗaya ba za ka samu cikakke ba rabin ɗaya wanda za su yi da wannan ɗanɗan su ne don wata in yi laifi ta san yadda za ta gamsar da mijin cewa ɓannan da ya yi ya kusa rushe gidan ya zuba ƙona gidan amma in yi ayyanta da za ta binne duk yadda za ta cuci ɗan wata wannan mata suna da shi iri-iri ƴaƴansu ne su ne kaɗai ƴaƴa. mata bukaken azalmai ne shari'a ba ta yi da su ba shi ya sanya ba zai yiwu a raba uwa da 'ya'yanta ba idan ba ta a gida ta tafi da 'ya'yanta shi da suna kan mutum in ɗa namiji ne sai ya balaga in ya balaga sai a dawo da shi zai iya komi in ta kure masa ya zai da shi wurin girki ya tun da abincin baban shi ana dafawa ma a hana shi in dai mace ce komai tana iyawa ko kuma ta kwashe in tuwo ne ta kwashe mai ta sama yayin ta kai ku ba ku ba za ku samu ko ta kwashe mai dadin ku na ku su ce ku yanzu kwaje sai muku na ku miyan da ba ta kwara muku ruwa ba abinda ba mata ba za ta yi ba ta tsago ƙarya ta ce kayi laifi ta zo gaban ba maka ta tsandara ihu ta kama kuka ta ce kaɗan ya rage yau da ka kashe ta to baƙaƙen azalmai ne shi sa shari'a ma ba ta yi da su ba kwata-kwata kowa ta riƙe yayanta in ce kuwa tana ga kugunta ga na mahaifiyanta sai da ta yi aure ta sadar da namiji daga wannan lokaci in aka samu matsala a gidan mijin to uba na da ta cewa za ta dawo hannun ubanta amma za a nemi aurenta kuma uwan ba ta da ta cewa danginta ba su da ta cewa da an zo neman wacce ta ce ta, kuje wajen wajen yarinya mahaifinta na wuri kaza kuje wajen mahaifinta ku tattauna shi zai ba da aurenta shi zai komai wuri shi za a nema an gane ko to ko da baiwa ce take da ɗa ba a raba su shari'a tausayi ga ke ga shari'a sai yaro yi kwari mahaifiya fa mahaifiya ce za ka ga kana da samun ka da komi kana da mahaifiya dama ta samu tana tunanin ka tana tunanin ina wani ina ya aka yi wani ko gida ne lokaci matan irin ya matan na zamani abin ba son a zauna da uwa ke uwa tana nan ta sa ido akan ɗanta ko wata mahaifiya ko abincin sallah aka raba ka na masala sai ta kira uwar gidan wancan matan shi ba sai ta kira uwar gidan ina na wani na ɗanta ke na su a nuna mun kuka raba ma yayanku ne a nuna mun ina nashi shi mai samuwa tana nan ta sa ido kuma ka lura mahaifiyanka za ka tana haba-haba da kai Da abin da ka kawo ka ba ta tana jin daɗi tana maka addu'a matanka ne sai ta yaga ce eh, ina ma ba a yayin shi ka kawo mun wannan zani mai ruwan yamma mai tsuntsiya mai zani mai mangwaro ba a yayin shi ka ba ta san ka aji ba ko ka je baki ciki ishe ka inda ka so ka aji ka je ka gama yawon ka dawo ka ganshi a wurin amma dan canza mai waje ya gagara ranka ya ɓaci amma mahaifiyanka fa ta dingi ba da labari dole shi ko kin wane ya saya wane ya siyo wannan ya siyo wannan tana son abinta Allah ya ce muke mu sai mu tashi wa kullu in ko fasidin wa manu min al ya sa alama ya guri mun dan ƙara lokaci kuma lima a sa a sa a abubuwa suna canzawa a kasa abinci na kara tsada a sa da fa kai